da rubutun alkur'ani kai tsaye ba ne abin da sa na ce kai tsaye akan wannan rubutu na Uthman bin Affan akan shi ne aka ci gaba da rubuta alkur'ani mai girma wana ji da kyau ya zamana idan a kalma ɗaya akwai ƙira'a guda biyu ko guda uku ko sama da haka ɗugo rashin ɗugo zai iya bambance su sai aka bar ba ɗugo ba ko rashin wasali zai iya bambance su aka bari ba wasali ba wana ji da kyau ko sai ya zama na asalin gundarin sangalin bakin ne kawai babu ɗigo babu babu na sama babu na ƙasa wana ji da kyau amma idan ya zamana ɗigo ko rashin ɗigo wasali ko rashin wasali ba zai iya bambancewa ba to sai ya zamana a wani kwafi da waɗannan marubuta suka rubuta sai su rubuta da a kaza a wani kwafin kuma sai su rubuta da rubutu iri kaza waɗannan mutane da karatu ya kai gare su wannan kwafi na ƙur'ani ya kai gare su sai suka bi wannan shi sa kake gani ana cewa sharaɗi ne kafin kira ta zama kira'a ya zama na ta yi daidai da rasmul usmani rubutun da sayyidina ya yayi na alƙur'ani mai girma shi za ga a wurare da dama a cikin shatubiya imamu shatubi yana nassanta wuri da kira'a ta kai ya ce wa fi mushafi shami a mushaf ɗin da aka tura ƙasar sham haka ya kasance a rubuce saboda ƙira'a ce da an riga an yi magana ƙira'ar a abin nan ibn amir waka zalika zuyyina li kathirin min al-mushrikina qatlu awladahum shurakaihim liyurduhum wa yalbisu alaihim dinahum malaman hawa suka tashi ai ba a raba tsakanin mudaf da mudaf ilai nan kuma an karanta waka zalika zuyyina li kathirin min al-mushrikina qatlu auladahum shuraka'ihim kaga shuraka'i mudaf ne na qatlu na aulad wa kadhalika zuyina li kaseer min al-mushrikeena qatlu auladahum shuraka'ihim sai zaman an yi an yi raba tsakanin mudaf da mudaf ilai Imam shatibi ya nassanta a shatibiyya yace mushafin da Uthman bin Affan ya tura ma kasar Sham haka yake a wurin su ina fata mun gano wannan da ke ko to yanzu bayan mun yi wannan shine malam yake tsokaci malami a tafsira fi ulumul qur'an kenan Allah ta'ala ya kara mishi lafiya yace wal haqu anna ma salakahu uthmanu wa sahabatu fi kitabati al masahif kana bi tawfiqin min Allah subhanahu wa ta'ala حيث مكنهم من كتابتها بالوجوه والحروف التي نزل عليها القرآن فلم يسقطوا شيئا من القراءات الصحيحة المتواترة قال والحق abin da yake tabbas anna ma salakahu Uthman lalle aikin da Uthman bin Affan yayi wa sahabatu da sauran sahabbai da suka rufa mashi baya fi kitabatul masahib a rubuta waɗannan kwafi-kwafi na ƙur'ani da aka aika zuwa wurare kana bi tawfiqin min Allah subhanahu wa ya kasance wani gamdakatar ne wani wani gamdakatar ne wata dacewa ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala haifu makkanahu min kitabatiha inda Allah ta'ala ya tabbatar da su da su rubuta alkur'ani din su rubuta waɗannan takardun da aka aika bil wujuhi wal huruf ta fuskoki wal huruf da kira'o'i Allah ce nazzala alaihi alquran wanda qur'ani ya sauka akan su kamar yadda na faɗa idan ana magana kan qira'a da sauransu wanda zan ce al huruf yana nufin wuraren da aka samu bambance bambance kamar yadda na sha maimaita mana da Imam Shatibi ya dinga magana yake cewa wa ha ana za as'ala alla hurufahum yatu'u biha nazm al qawafi musahala ja'altu aba jadin ala kulli qari'in dalilin al manzumi awwala awala wa min ba'di zikr al harfa usmi rijalahu mata tanqadi atika bil wawi fi sala siwa ahrufin siwa lari la ribatun fi tisaliha wa fil lafzi astaghni an al injala haga ya ambaci huruf yace kira'ar rubutun da aka ya dauki fuskoki da huruf din da ake amfani da su allati nazala alaiha alquran wanda ƙur'ani ya sauka falam yasqutu shay'an min alqira'ati sahiha basu cire wani abu ba ko kaɗan daga kira'a da take ingantacciya mu tawatira da take a matsayina tawatur ba a cire ko ɗaya ba cikakken ƙur'ani haka aka rubuta a ƙarƙashin jagorancin Uthman bin Affan da sahabbai da suka rufa mushi baya ba abin da aka cire na ƙur'ani tsantsa goron ƙur'anin aka rubuta ina fata mun fahimci wannan da kyau bayani akan qira'at kamar yadda malam ya faɗa yace min kira'atu qira'at sahiha daga qira'o'i da suke ingantattu sai zamana ashe ar-rasmul usmani ko ar-rasm rubutun qur'ani yana da alaka da qira'a kuna ji da kyau ko rubutu yana da alaka da qira'a kuma wannan misalai da muka bayar a jiya sun nuna haka da aikin da na baku na kala guda nawa kuka samu kala kam labithun fil ardi adad sinin ya aka rubuta ta eh kaga kafin lamun ne da ka duba sai ka ga a sai an sa daman ka taba lura da haka koko sai aikin da aka baka kun fahimci wannan da kyau ko da karshen suratu al-araf da ya ce ƙala rabbi hukum bil haq wa rabbuna rahman musta'anu ala ma tasifun ƙala rabbi hukum bil ko kuma qur rabbi hukum bil haka waɗannan ƙala guda uku da ƙala wa ƙul ƙala an shuhudin wa akhiru akhiruhu ala a suratul biya ike na ka imamu shatu biya faɗa wa ƙul ƙala an shuhudin ƙala ka ce ƙul ta farko ƙala rabbi ya alamul ƙaula amma kun kuma ita sai aka rubuta ta yadda kasa ake rubuta kala kun gane ko amma ta ƙarshen sura sai ya ce wa ha ala ta karshen surar ala an baki ko in ce ainun a yaren imam shatubi yana nufin haus an asib shi ya karanta qala hukum bil haq sauran sai karanta qur hukum bil haq kage da aka rubuta ya dauki haka hakan na kuma na cikin suratu al-mu'minun da wanda muka bada misali akan shi a cikin suratu a zukhruf ƙala awaloji itukun ko kuma ƙul awaloji itukun wannan manyan magana shi jiya wanda zan ƙara mana shi a yau ka fahimci rubutun ƙur'ani yana da tasiri shine lafazin ibrahim ka duba wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin masami ibrahim wa iz fa'o ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il duk ibrahim da ke cikin suratul baqara ka duba ka ga ayaya aka rubuta ka ga alhamza ɗaya kenan sai me ba'un sai me ra'un sai me baki muke ba wasali muke yi ba ha'un sai me sai mimun sai mimun ka lura ihim ba 'ya'yan ya aka sa a ƙasa ba za a ga wani abu ake haka a sama zawaidi ya da aka sa ka lura da kyau dubu ƙur'an da ke kusa da kai wannan ƙur'ani da inda gana da ƙur'ani irin wannan ka duba ka gani ya kuka ga rubuta saboda ƙira'a biyu ce a wurin akwai ƙira'a ta ibn zakawan ibrahama wa izibtala ibrahama rabbuhu wa idh yarfa'u ibrahamu alqawaida ibrahim kun gano wannan da kyau ko to haga ibrahim daman ibra alibjani ba wai alifin ne a tsaye ba alifin ne mai kake ba alifin ne da aka sai a sama yana babu wasali ne to haga yadda aka rubuta alfun da ba'un da ra'un da ha'un da mimun wanda ya karanta ibrahim sai sa wannan alamar da take nuna ya'un wanda ya karanta ibrahim sai sanya alfin madda to amma kuma ka rubuta ka duba ibrahim na wa izkala ibrahimu li abihi azara shi kuma za ga ya aka sa cikakkiyar ya wanda yake nuna maka anan kira'a ɗaya ce ibrahim da suke da kira'a biyu ko ibrahim ko ibrahim a cikin ƙur'ani ɗaiɗaiku ne ba dukkanin ibrahim da ke ƙur'ani yake da ake karanta shi ibrahim ba hatta a riwayar shi lahadin mana riwayar hisham ko ibn zakawan kenan babu lokaci balle mu janyo shatubiya ɗin ku ga yadda aka abin nan suke da shi amma da ina son mu lura tasiri na rasmu tasirin rubutun alkur'ani mai girma da yadda ya bamu yadda ake rubutun karan kansa yana ɗaukan abin nan kirawo da ke tare da wannan kusan wannan lokaci ne ya kamata a yi daura mai zaman kanta ta arrasmul usmani rubutun alkur'ani da tasirin shi a wurin kira'a daura ce mai zaman kanta allah ta'ala ya sari ayoyi da aka share tilawarsu kun da kyau da aka share karatunsu da kuma waɗanda sahabbai suka rubuta a gefe domin tafsiri da domin bayanin sharhin kalma ɗaya kalma biyu kamar yadda muka karanta a musafin abdullahi bin mas'ud wayan kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun walau akhun aw ukhtun min ummi mun gane ko da kuma a kira'ar abin nan abdullahi bin abbas abin nan min mawasim alhajji da sauransu da kuma tasirin su a fagen tafsiri tasir alƙara'atu tafsiriya kun gaba fahimci wannan da ke ko wal ayat wa ƙara'atun nabi al-mansukha fil ardatil akhira fi tafsir da tasirin da suke da shi a wurin tafsiri wanda ke kowanne bayani ne yake da ƙosashen bayani da ya kamata a ce an gamsu da shi akan waɗannan allah ta'ala ya sare ya ba mu lokaci a ware lokaci mai zaman kanshi domin a bayanan irin waɗannan malai ce falam yasqutu shay'an min alqira'ati sahihatin mutawatira basu cire komai ba na abin da ya shafi qira'o'i ingantattu da suke mutawatira wa min huna yattadihu jaliyan an ikhtilaf alqira'i alladhi afza afzahu dhayfatu uthman وكان سببا في كتابة المصاحف إنما كان في أحرف وقراءات تلقاها قراءهم قبل الأرضة الأخيرة ثم نسخت بهذه الأرضة ولكن نسخها لم يبلغ هؤلاء القراء أي بس أنكرت ونبأ وسيان فسر أكو شيء malai ce wa min huna daga wannan bayanan da suka gabata ya tadhihu jaliyan zai bayyana a fili an ikhtilafal qurra sabani na makaranta qur'ani allazi afza'a huzaifatu usman wanda ya firgita usman da huzaifatu bin yaman kun lura da kyau ko wa kana sababan fi kitabatil masahib kuma ya zama shine dalili na rubuta kwafi kwafi na ƙur'ani domin a aika zuwa ga birane inna ma kana fi ahrufin wannan ya kasance ne a waɗansu harufa wa ƙira'a da waɗansu ƙira'o'i talaqaha qurra'uhum wanda yake malaman waɗannan da suka karanta da su suka koyi wannan qabala al-ardatil akhira kafin a biya wa manzon Allah Qur'ani biyawa ta ƙarshe thumma nusikhat bi hadhihi al sai aka share waɗansu a wannan biyawa ta ƙarshe da aka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma biyawar walakin naskhuha sai dai sharewar da aka yi lam yablugh haula alqura bai kai ga waɗannan ba in ba da haka ba da sai ka ce a'a to Usman bin Affan an karanta to ai har yanzu akwai saura dai tunda har yanzu wannan yana karanta umar atuhu hamalatul hatabi wannan yana karanta Umar Atuhu hamalatul hatab wannan yana karanta fala ya khafu uqubaha wani yana karanta wala ya khafu uqubaha kun fahimci wannan da ke ko wani yana karanta wa na Musa wani kuma yana karanta na Musa wani yana karanta fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin wani yana karanta fatalaqa adama min rabbihi kalimatun wani yana karanta fa'azallahuma shaytan wani yana karanta fa'azalahuma shaytan wani yana karanta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbuda wani yana karanta farihanun maqbuda haka yanzu dai akwai bambance bambance kenan to irin wannan ne ya firgita Usman ba irin shi bane irin wanne ne irin wancan yana karanta a shekhu wa shekhatu idan zane ya farju mu ma albata na kala min Allah wallahu azizun hakim akwai bambanci tsakaninsu ko ba bambanci bambanci mai tazarar gaske wani yana karanta ashirin rabu'atin yuharrim ah, kai ka ci ƙur'ani kuwa akwai bambanci da wancan ko ba bambanci akwai bambanci sai nuna kenan wanda ya firgita usman shine wanda an riga an share karatun amma sharewar ba ta kai ga waɗansu daga cikin sahabbai ba shi yasa ma za ga aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa har manzo Allah ya koma ga Allah ana karanta waɗansu domin cewar an share bai kai gare su ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan to wannan kira'o'i din da ake da su da wanda ya karanta abin nan fala ya khafu uqbaha da wanda ya karanta wala tayammamun khabitha minhu tunfiqun ko minhu tunfiquna mu bi akhidhihi illa an tughmidu shi kuma wani iri ne sai suka ce shi ikhtilaf saɓani da ka gan shi akwai ikhtilafu tanawwu saɓani na nau'antawa kun gane wannan da kyau ko in na tambaye ka sifatu tahiyya guda nawa ka sani eh siffa ta tahiyya da ake da ita a tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat kun gane wannan da kyau sai ka ce ta farko ta soke ta biyu ta uku ta soke ta biyu a'a wannan shi ya kira ikhtilafu tanawwu an nau'anta maka su ne daban-daban ka ga dama kai wannan ka ga dama kai wannan ana fata mun gane wannan da kyau akwai kuma ikhtilafu tadad sabani mai da ya zama kishi ya juna lokaci guda a ce ka tashi kuma ka tsaya abin nan ka tashi kuma ka zauna wannan ya ce ka tashi wannan ya ce ka zauna an samu sabani ko ba samu sabani ba akwai da zai ka hada su a'a kun gane wannan to ikhtilafu tanawwu shine na qira'at ikhtilafu tadad babu shi domin qur'ani la yunaqidu ba'dahu ba'dan a wata qira'a ba za a ce ayi ba a wata qira'a kuma a ce a a wata qira'a ba za a ce ayi ba a wata qira'a kuma a ce kada ayi ka lura da kyau ba za a ce a qirar hamza an halatta mushe ba amma a kirar alilu kisa'i kuma an haramta a babu shi wannan ikhtilafat na qira'at babu shi kun gano wannan da ke ko to a daidai wannan ikhtilafat shi ma akwai qawaid da yake da alaka da tafsiri wanda yake kuma duk da haka yanzu muna magana ne akan abin da ya samu rasmu to amma da yake mun kusa karkara kammala maganar yasa nake mana wannan tsokaci din so sabanin da aka samu na qira'at sabani ne da yake ko dai zama na kira'a ta farko tana bayanin kira'a ta biyu ina ba ta mafi wannan da kyau ko kuma ya zama na kira'a ta farko tana isar da wani sabon hukunci kira'a ta biyu ita ma tana ɗauke da wani hukunci kamar ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ko wa arjulikum wa arjulikum ko wa arjulakum wa arjulakum bin nasbi amma wa aughala in ban shafin ji imam shatibi wa arjulikum to wa arjulikum ku shafi kafafuwanku ko ku wanke kafafuwanku kaga fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi kaga wuju wanke fuska wanke ta ake yi saboda haka ce fagsilu wuju ya zama maf'ulun bihi wa aydiyakum ila almarafiqi kaga hannu ma wanke shi ake wamsahu bi ru'usikum kai me ake mishi shafa ake sai aka ce wa arjulikum kaga wa arjulikum kafa sai ta zama shafa ko wa arjulakum kafa sai ta zama wankewa kun lura da kyau ko to idan ka karanta kira'a wa arjulakum sai ya nuna kafa wanke ta ake kira'a wa arjulikum sai zama na kafa ana shafarta idan aka sa huffi sai zama na tana nuni akan almasahu alal khufain kun gane wannan da kyau ko tunda ba zai yi a ce lokaci guda ka shafa kafa kuma ka wanke ba to sai zama na kowace riwaya kowace kira'a hukunci guda take dauke da shi saboda kaza kenan a yanzu akwai cin karo tsakanin ayoyin kira'oyin biyu babu cin karo to wani yana da tasiri a fagen tafsiri a fagen fahimtar ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma wa alaikun salam yake cewa shi mabiya addini shi shi'a suke bi suke shafa shi abin da ya shafi shi'anci ba wai wannan suke bi ba asali addinin su daban ƙur'anin daban wanda suke kira musu hafi fatima kun gano wannan da kyau ko ƙur'anin daban to amma saboda ba zai iya wa a fito da shi ba sai ya ga a cikin nakun ake nema a ce to ai wuri kaza an ce kaza ba wai dai sun gamsu da hakan ba a'a ƙur'aninsu daban littafinsu daban saƙonninsu daban komai nasu daban walaikun salam ba tafsiri muke ba ba tafsiri muke ba ba tafsiri muke eh to ba so ne hana ba yace la ya ila al mutahharun da la ya ila al mutahharun duk kirawoyi ne guda biyu tabbatatu ka fahimci wannan da ke go jula ce khabariya ba tafsiri muke yi ba saboda haka akwai qawaid na tafsiri a babu asbabun nuzul a babu nasikh wal mansukh a babu qira'at da sauransu Ƙawa'idu tafsir usulu tafsir manhajul manahijul mufassirin duk abubuwan da suke da alaka da tafsiri da kuma wasu dai bayanai da ba a faɗa ba amma yanzu muna tasirin qira'a ko tasirin rubutun alkurai na sayyidina usman wurin kira'atu da ake da su wa kana min manhaji Uthman fi kitabati hadhihi al-masahib aidan annahu qala li ha'ula al salasa. thalatha idha ikhtalaftum antum wa zayd fi shay' min al-quran faktubu bi lisan quraish fa inna ma nazala bi lisanihim fa fa'lu wa min manhaji Uthman radiyallahu an kuma yana cikin tsarin da usman ibn Affan ya bi Allah ta'ala ya kara mishi yadda fi kitabati hadhihi al-masahib a wurin rubuta waɗannan takardu na ƙur'ani aidan kuma aidan masdari ne na aba ya idu aidan annahu qal shi ufan afan ya ce shi ufan bin afan qala li haula al qurashiyyin thalatha ya faɗa ma waɗannan qurayshawa mutum uku domin ai an faɗa mana zaid bin thabit shi al ansar ne mutumin madina ne to sauran mutane uku inda ba su ne suka cika hudu ba to sauran guda uku banda zaidu su qurayshawa ne sai ce da su izakta laftun idan kuka yi saɓani ya za a rubuta kaza antum ku wa zaidun da zaid bin sabit idan kuka yi saɓani fi shay'in a wata kalma ko wani harafi min alquran a qur'ani faktubu bi lisani quraish ko rubuta da harshen qurayshawa fa in fa inna ma nazala bi lisanihim domin ya sauka ne da harshen su kuna ji da kyau ku rubuta da harshen qurayshawa fa fa'alu sai kuma suke haka ɗin an samu sabani ko ba samu ba aina wa qad warada annahu mukhtalafu fi kitabati kalimatin wahida kai wato zaka fahimci akwai muwafaka sabani wuri ɗaya aka samu a rubutun da suke tun daga fatiya hannasi ba wai tun daga bakara hannasi ba an kace tun daga bakara to fatiya kuma fa da take ummul kitab ummul kitabi wa fi ummul qur'ana zalat wa qad warada hakika an samu ruwaya anna mukhtalafu ba kitabati kalimatin wahida cewa an yi sabani a ya za a rubuta wannan kalmar kalma guda a ita ake sabani at-tabut inna ayata mulkihi an ya'tiya kuma tabut wai at-tabut wannan din ta guje ce ko kuma takuri ne ma'ana maftuha ce ko marbuta ko da ike kiran ta marbuta wannan yare ne da ake ma 'yan nursery 1 zuwa 3 in yi girma ya kai zuwa ga primary 1 zuwa 3 amma in ka wuce primary 3 ba a cewa ta marbuta sai dai a ce ha'u ta anis kun gane wannan da kyau ko waya za a rubuta ta inna ayatu mulki an ya'tiya kuma tabut fa qala zaidun at-tabut at-tabu sai zaid ya ce za a karanta ne akan at-tabu a gan an sa ta an karanta da da ha'u ta anis kenan shi sa malam ya ce bilha da ha saboda me ce da ha saboda asali wannan dugon ai daga baya aka sashi ko kenan da hakuri da takuri duk dan dugo ne yake bambance su in an sa musu dugo sai ya zama wannan ya zama hakuri wannan ya zama takuri in ba sa dugo ba shi kenan ba ku san takuri ba yawwa hakuri ba ku hada ku zama biyu duka ku sai ku ce za ku yi alfin bawon kuma ku wani ma ya fara na allah kuma ya aji ba hada duka ku karatu karatu ne wani ya ce a rubuta bilha ku rubuta firi idan aka ce bilha in ka zo karantawa za ka ce inna ayata mulkihi an ya'tiya kuma tabu wakfan kenan kaga tasirin a rubuta da ha tabu to amma kuma wa qala qurashiyun sai qurashawa suka ce bita'il maftuha da ta budaddiya haka kenan za karanta sai ka ce an ya'tiyakum tabut sai hams ya fito kun ga yadda tasiri yake yake abin nan ko saboda ka ni shawarar da nake baka dan ka haddace qur'ani da ruwayar hams to yanzu sauka fari kai sai a wurin malamin ka zo ka sake maimaita sauka haddar fa nake magana ba wai ka sauke da ruwayar habs wai kana son yanzu kai ruwayar warshu ka yi ka ba wani ake magana ba ana magana wanda ya haddace da ruwayar habs ba wai shikenan zai tahi tsaye ya koma zuwa ga wata ba a'a habs yana da fuskoki nawa wallahu khalaqakum min da'afin ko min du'fin eh min da'afin ko min du'fin akwai wani da ya ce ma khalil husur ya karanta min du'afin shi kuma ya duba qur'ani ya ga min du'afin kuma ya ga hafs ike yi kun lura da ke ko sai na ce ya dauki shatubi ya suratul anfal kun lura da ke ko ya dauki shatubi ya suratul anfal to a suratul anfal akwai du'ufin ne al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa to a suratul an'am imamu shatubi a wannan ayar ya yi maganar cewar ana karanta du'ufan ana karanta du'afan ya ce wa rumi a cikin suratul rum a ga suratul anfal yake bayanin hukuncin da ke cikin suratul rum ya ce a suratul rum hafsu yana da fuska guda biyu yana karanta du'afan yana karanta du'ufan wannan zai baka tasiri in ka samu qur'ani bugun madina in na ce bugun madina ina nufin bugun majamma'in malik fad litabatin masahib sharif ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad kasan kowane ya yi bugun madina ake kiran shi ko to amma akwai bugun madina na asali za a akwai rubutu da suke na musamman ana wanda yake wannan rubutun daga na har zuwa karshe shi bukata yake a mai daurori mai zaman kanshi da suke da alaka da qur'ani kuma akalla a ce ba wanda zai shiga sai ya dace qur'ani ko sai ya dace izifi hamsin eh wannan ba karamin karatu ne a cikin shi ba to duk sun yi bayanin yadda suka rubuta da kaza da kaza da kaza kuma a daidai na za ka fahimci kira'at ba wa za a karanta ne kawai kaza an ce a tafsira aiwa ne ya karanta kaza a a sai ka ɗauki kowanne a gaban malam mushafahatan baki da baki shine ma'anar mushafahatan ba wai ka je ka ji akwai qira'atul ashiri ka je kai ma a sa maka a memory kana jin ana karanta to in ka ji ya karanta fa ma shaytan sai kai maka karanta to waye zai ce maka yadda ka karanta haka shi ya karanta kaga sai ka gaban malam ne baki da baki shi zai ce maka a'a na fata mun gano wannan da ke ko farafa wa amarahum ila usman sai suka daga al'amarin zuwa ga usman ibn affan fa amarahum an yaktubu bi ta'il maftuha sai ba su umarnin su rubuta bi ta'il maftuha li'annahu kadhalika bi lugati quraish domin haka yake a bugun ƙurashawa a yaren ƙurashawa walamma haka yake a yaren ƙurashawa walamma a tammu naskhal masahifi walamma a tammu naskhal asuhuf fil masahifi radda uthmanu suhufa ila hafsata umil mu'minin wa arsala ila kulli ufuqi min al afaqi al islamiyyati mushafan mimma nasakhu wa qad ikhtalafa fi adadi hadhihi al masahif التي وجه بها عثمان إلى الأمصار فقيل ستة وقيل ثمانية وقيل غير ma ta atamu nasuha a suhuf lokacin da suka gami suka gama kwafe waɗannan takaddun da Uthman ya aika ma Hafsa ta kawo aka gama kwafewa shine an nasa a kwafe fil masahifi a waɗansu takaddu radda Uthman suhufa sai Uthman bin Affan ya mayar da waɗannan takaddun da ya karbo a wurin Hafsa ya mayar da ita zuwa ga Hafsa ummul mu'minin wa arsala ila kulli ufukin kuma ya aika zuwa ga kowanne gari min afaq islamiyya daga cikin manya-manyan garuruwan da suke karkashin musulunci mushafan kwafi guda na qur'ani mimma nasahu daga cikin waɗanda suka kwafi din tun da dama mun sha maimaitawa ba wai kwafi ɗaya biyu uku suka yi ba an kwafa ne da yawa sai aka aika akan ka'idoji da aka yi wa qad ikhtalafa fi adadi hadhihi al-masahib an samu sabani akan wai waɗannan masahib da ake guda nawa ne allati wajja biya Uthman wata Uthman bin Affan ya fuskantar da ita ilal amsar ya aike da su zuwa ga ilal amsar zuwa ga manya manyan birane fa qila sitta wasu ka ce kwafi shida ne wa qila samaniya wasu ka ce kwafi takwas ne wa qila ghairu zalik wasu ka ce ba ma haka bane ya dora akan haka ina son mu dawo da hankalinmu lokacin da waɗannan suka gama wannan kwafi din babu ɗugu babu wasali kun gane wannan da ke ko kuma malamai masu bin kwakwafin wannan rubutun suka ce sun rubuta ne a kan tsarin rubutu da ake da shi a zamaninsu to kuma gargamanta a kullum zamani daɗa ci gaba ike yi rubutu daɗa ci gaba ike yi amma dai wannan sun rubuta a zamaninsu ya halatta a saba ma wannan rubutu da suka yi imam malik ibn anas ya ce bai halatta ba wannan yadda aka rubuta yadda in za ka rubuta aya ka fahimci wannan da ke ko ma'ana kana karanta kala ta'ala inna rahmatallahi qariba min almuhsinin to rahmata sai ka buɗe ta ko kala ta'ala qalat imra'atul aziz imra'atu imra'atul aziz buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya buɗaɗɗiya ce qurratu ainin li walak qurra buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya buɗaɗɗiya ce kuna ji da kyau ko buɗaɗɗiya ce to sai ka rubuta ta a buɗe kun gane wannan da ke ko na ce mana usman bin affan lokacin da ake wannan rubutu ba a sa wasali ba ba a sa ɗigo ba kuma mun faɗi kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa haka saboda ya ɗauki dukkanin kira'o'in da suke ƙarƙashin wannan kalmar ya ake yanzu kuma muke buɗe ƙur'ani mu ga wasali ko mu ga ɗugu wana ji da ke ko malamai masana harkar ƙur'ani suka ce abin da ya kawo haka shine a lokacin da ƙarfin musulunci ya daɗa ƙarfafa musulunci ya daɗa shiga wurare da dama har ma waɗanda ba larabawa ba suka shiga suke suka musulunta da yawa ba wai ɗaya biyu uku hudu ba garuruwa birane waɗanda ba larabawa ba suka musulunta sai zama na kuma tunda sun musulunta suna buƙatar me ƙur'ani to wannan yasa ake samun matsala wurin furtawa saboda rashin ɗigo da wurin karanta saboda rashin wasali ina son ku gane wannan da kyau in ka duba in ba ku misalin da zai kawo nesa kusa in ka duba ina ka rubuta ɗan baba ɗan asabi ɗan kasuwa ku lura wanda ba haushe ba baya buƙatar sai ka yi lankwasa wasu ka lankwasa d kafin ta zama ɗa kwana ji da ke ko ƙanƙara ƙanƙara baya buƙatar sai ka lankwasa don ka bambance ta tsakanin ke da ƙa kun lura da ke ko saboda ya san ƙanƙara kake nufi ko ƙanƙara kake nufi to amma wanda yake ba haushe ba sai ya ce ma dan baba dan di ya gani ina fatan kun fahimci wannan da ke ko kuna dariya ba abin dariya ba ne muna magana ce ta karatu yauwa sai ya ce maka dan baba kuma haka ya gani sai ya ce maka dan asabe kaga yanzu ana buƙatar a bambance tsakanin di da ɗa ana buƙatar a bambance tsakanin ka da ƙa ya haifar da wannan lankwasa ɗin da tafiya ta sake tafiya bayan an yi tufaki a kan lankwasar sai kuma aka zo waya za a yi lankwasar ita ta ɗa za a yi lankwasar ne ta shigo ciki ko za a yi lankwasa ne ta koma baya masu nazari ko da ku ba karatun hausa ko kuna cewa cin ta banza a'a cin ta banza ko faduwa menene eh wai cin ta banza faduwa ta asara kuma an ce kiredin nau'i ke da su sai hada da ita ku lura da aka zo rubuta ka da aka zo don a bambance tsakanin ke da ka za a yi lankwasa mun magana za a yi lankwasa da karatu ya ci gaba a ina za a yi lankwasa wasu suka ce a sa tun da ke haka ake yi sai a sa a kahonta na nan wasu suka ce a sa a kahon ka lura za ga wasu haka suke yi sannan aka zo kuma kawan ta ciki za a sa ko ta baya wannan sun mu dawo mu ga tasiri na karatu da kuma tasiri na ci gaba da ake samu to haga wannan fa a hausa kenan wacce ike kafin a fara ba da phd na hausa a nigeria shekara nawa aka fara yi da za a gama masters ɗinka a nigeria amma phd ka je turai daga can za a baka phd shekara nawa aka fara yadda nigeria ta fara ba da phd na hausa kun fahimci wani sabon mulkin mallaka kuma a fakaice ko kun fahimci wannan da kyau to ina faɗa mana hausa fa balle kuma dan ban ma kwatanta balle a ce qur'ani to kaga dole ya zama ya huce wurare da dama na rubutu da ka'idoji da wannan abu ya faru sai abdulmalik bin marwan ya ba da umarni ga hajjaj bin yusuf hajjaj bin yusuf al-thaqafi ya jagoranci yi ma ƙur'ani ɗugu wana jina da kyau ko ya jagoranci yi ma ƙur'ani ɗugu hajjaj bin yusuf a sakafi nan da nan ya kafa kwamiti na mutum biyu wanda yake shi zai sa ido a kansu mutum na farko shine nasar bin asim al-laifi mutum na biyu shine Yahaya bin ya'mur al-adwani mutum na uku shine hajjaj bin yusuf a sakafi ɗin. wanda yake shi mushrim ne shi supervisor ne da yake sa ido akan yi ma qur'ani wasali a eh, dugu mun lura da shi sa wani lokacin zaka da an ce wanda ya rubuta wanda ya ma qur'ani dugu shine Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mane ba shi ya mubashir din aikin ba shine ya sa ido in ku lura usman bin Affan da ya kafa kwamitin da za a kwafe qur'anai shi ya sa ido kai tsaye amma yanzu Abdulmalik bin Marwan sai ya wakilta jihar bin yusuf ya zama shine mai sa ido a kan shi amma shi ya ba da umarni ina fatan mun gane wannan da kyau ko saboda me ya zaɓi waɗannan kowannensu babban alaramma ne mahaddacin ƙur'ani ne ya san usulul arab usulul lughatul arabiyya kuma almajirai ne na abul aswad addu'ali wanda ake cewa shi ali bin abi talib ya sa ya jagoranci fitar da fi'ili da fa'ili da da fi'ili da ismi da harafi na nahau ana fatan mun gane wannan da kyau ko to za ku ga abin ashe akwai tasiri to haka al'amarin ya ci gaba da tafiya haka al'amarin ya ci gaba da tafiya har ya zo yake an rubuta rubutu mai zaman kanshi akan abin da ya shafi al-mushaf akwai al-muhkam fi naqatul mushaf na abu umar amr dani littafi ne mai zaman kanshi al-muhkam fi naqatul mushaf yadda ake ma ƙur'ani ɗugu yadda ake mai ɗugu da sauransu an rubuta yadda ake ma ƙur'ani ɗugu za mu ga a wannan bugun da muke da shi wanda ake kiran shi bugun zaria kun gane wannan da kyau ko wanda yake muke kiran shi bugun dutse ko muke kiran shi bu me alluwa ciki bugun warshi wannan da shi na dinga yi wannan sosai da sosai da shi na sauke da shi na sake da shi na yi takara da shi nake ta yi wannan da ko gan shi hannuna za ga a ciki duk akwai wurare da aka rike da tawada kun bayanci wannan da kyau ko to idan ka lura da kyau za a ga akwai al'amura guda hudu a ciki na farko akwai baki kala da take baka na biyu akwai kala da take ja na uku akwai kala da take koriya na hudu akwai kala da take na faɗi ja ina son ku ita da hausa ne Shuɗi. a ba shuɗi ba ne Shuɗi bulu kenan eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na faɗa muku baki na faɗi kore na faɗi ja rawaya na uku shine rawaya na hudu shine rawaya ku lura kowannensu yana da aiki kuna ji da kyau kowannensu yana da aiki ba haka kawai ake, ake, ɗora shi ba baki kalar da take baka za ga asalin gundarin baki ne aka sa kalar da take ja za ga wasali aka yi da ita nau kenan biyu kalar da take koriya za ga an ɗora ta ne kan hamzatul wasuli wadda ita ake kira labtara a karatun zaure a karatun allo da muka yi za ka lura da kyau in dai ga koriya za ga kan hamzatul wasuli ce kuna jina da kyau sai wace rage sai rawaya ita kuma rawaya ana sa ta ne kan hamzatul kata'i kenan hamzatul wasuli a sanya mata kore hamzatul qata'i a sanya mata rawaya za ga alhamza ce alu da tashi ka san alif daban yi mai wannan abin a sama kuma shine tashi shi kuma daban wanda yake a zamanin sai na Uthman alif din ne a tsaye kadai ba tare da an tashi din ba ma'ana da hamzatul wasli da hamzatul qata'i duk iri ɗaya ce to sai aka sanya kore don ta alamta hamzatul wasli aka sa rawaya don ta alamta hamzatu alqata'i kullu da ke ko sai kuma aka zo aka yi rubutun ya zama kashi biyu akwai maghariba akwai masharika rubutun masharika shine mutanen yammacin duniya gaba ta tsakiya abin da ya ca za ga su fa'un tana da ɗigo ɗaya ne a sama ƙafun ɗigo biyu a sama kun gane wannan da kyau ko nunun tana da ɗigo nunun ta tsakiya da nunun ta ƙarshe duk tana da ɗugu amma rubutun maghariba fa'un ɗugo ɗaya ne a ƙasa ƙafun ɗugo ɗaya a sama nunun ta tsakiya tana da ɗugu nunun ta ƙarshe ya yi kiranta ra ma'ana nunin da aka rubuta kamar ra don ka cire mata sai ga bambancin da dara kawai da ita an ɗaga ta sama ne kaɗan ina ba ta mun gane wannan da ke ko to ba a kiran wannan in muna maganar a ilmance ba a kiran wannan rubutun warshu wani ana kiran shi ne rubutun maghariba wancan kuma rubutun masharika mu abin da ya zama ce rubutun warshu saboda da shi ruwayar warshu da ita ta zo mana da kuma wannan rubutun wani wurin ka an ce bugun zaria wani wurin ka an ce bugun dutse to amma wannan fa shi wannan rubutun me zaka kira shi da an sa ta takarda ko kuwa kun gane wannan da kyau ko za ga wannan shi man kana ganin shi kamar rubutun masharika din ne amma akan ka'idar rubutun maghariba ne fa'un din shi ɗaya ce a ƙasa ƙafin ɗaya a sama kun gane wannan da kyau ko to kenan a wannan zaka iya rubuta ruwayar hafs a haka da rotun maghariba ko ruwayar hafs da rotun maghariba shi ruwaya daban rubutu daban ina son ka gane yanzu idan na ce mana kun gane wannan da kyau in kun gane wannan da kyau shine gobe kowa ya dauki takarda ya rubuta min sunan shi a sama da lambar waya shi ya rubuta min kul a'udhu bi rabbil falak so biyu ya rubuta ta rubutu na farko da rubutun masharika rubutu na biyu da rubutun maghariba akan ruwaya ta haus kun bayyanci wannan da kyau ko wannan kuma shine rubutun masharika shine mai ɗa guda ɗaya a abin nan na fa'un kenan da 'ya'ya guda biyu na ƙafun a sama nunin a tsakiya tana da ɗigo a ƙarshe ma kuma tana da ɗigo saboda haka sai ka bambance ruwayewar shu daban rubutun maghariba daban ruwayar habs daban rubutun masharika daban ta yana suka haɗu ta yana suka haɗu saboda warshu ɗin da ta zo mana ta zo mana ne daga magrib sai ta zo mana da warshu ɗin ta zo sai ta zo kuma da rubutun magariba sai muke ganin wannan kamar shi kaɗai ne rubutun warshu wanda ba sauran ba kuma rubutun hafs ne a'a ana fatan mun gane wannan da ke ko to da izinin Allah ta'ala gobe kuma za mu zo da ƙur'anai da suke ɗauke da riwayoyi daban-daban ina fatan daidai gwargwado dai yanzu a matakin farko an dan samu an bambance waɗansu abubuwa a takaicen takaitawa subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu